A 'yan kwanakin nan dai, ana ta ya ɗiɗin rashin jituwa tsakanin hedkwatar tsaron Najeriya da hedkwatar sojin ƙasa ta Najeriya dangane da jarragamar yaƙi da ta'addanci da ake yi a shiyar arewa maso gabas, inda wasu ke cewar hedkwatar tsaron Najeriya ta amshi alhakin kula da yaƙin daga hannun hedkwatar sojin ƙasa. Na tuntuɓi daraktan watsa labarai na hedkwatar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko ina gaskiyar wannan magana? To mu ba san inda labarin nasu ba. Mu da abin da muka sani dukkan mu ɗaya ne muna ma ƙasar aiki ne domin mu ƙwato daga ciwon nan bala'i da muke ciki. Kwararre kan sha'anin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase ya yi ƙarin haske kan bambancin da ke akwai tsakanin herkutar tsaron Najeriya da herkutar sojin ƙasa. Ita herkuta na tsaro na ƙasa gaba ɗaya ita ce take da hurumi na duk bakin aiki na tsaro da ya shafi sojan sama da ya shafi sojan ƙasa da ya kuma shafi sojan ruwa ita kuma herkwata na sojoji na Najeriya ita ce wadda take lura da ayyukan sojojin ƙasa wadda ake kira infantry kenan a infantry din nan kuma su ma sun rabu kashi kashi kashi har wajen kashi bakwai kakakin rundunar sojan Najeriya General Rabi Abubakar ya ce jama'a bai kamata su damu da wacce hedkwatar mayakan ne ke jagorancin faɗa da 'yan Boko Haram ba abin la'akari anan shine a dai kawo ƙarshen masu wuta da ƙayar baya. Wannan lokaci ne wanda bai dace ba a ce ana wani manganu waye kaza waye zai kaza da sauransu. Abin da ake bukata shine a dai abu sannan kuma a kawo ƙarshen wannan abu. Wanda ya shi ba wani abu ne ba. Akwai kyakkyawan fahimta tsakanin dukkan manyan sojoji namu da ƙananan da kuma sauran ofisoshi duka kan mu ɗaya ne. Masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase ya ce harkutar tsaron Najeriya da kuma harkutar sojin ƙasa tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai. Harkutar sojan Najeriya kamar kai ne a wannan tsari ita kuma harkutar rundunar yakin Najeriya gaba ɗaya ita ce zuciya ga wannan tsarin da muke to don haka ita harkutar sojojin Najeriya ita take ba wa umarni ba kowane sashi daga cikin sashin bangarorin sojojin ƙasan Najeriya ko na ruwa ko na sama ko na ƙasa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya